da manzan Allah ya lissafa cikin aljanna ɗin to amma da wuya ne kaga mutum yayi kudi ya tsare haƙƙin Allah sai wanda Allah ya wa gaban ka da wuya ne mutum yayi kudi bai girman kai ba da wuya ne mutum yayi kudi bai wulakanta mutane ba da wuya ne mutum yayi kudi bai raina mutane ba wani har iyayensa sai ya raina har yayansa har kannansa daga lokacin da ya yayi kudi yayi juyin mulki a gidan ma'ana ruwan sanyi fa ba wai ta ya kwace matsayin mahaifinsa ba amma ko dai ma aure ka sai a ce sai ka bari sai wani ya zo daga abu